kamar yadda ka sani doka ta kasa ta money laundering ta kayyade cinikayya da mutum zai iya yi da kuɗi tsagaronsu duk mutum ya yi ciniki da ya wuce na naira miliyan biyar lokaci guda laifi ne in mutum ne in kuma kamfani ne naira miliyan goma to wannan doka ta kasa tana duk wanda ke son ya ciniki fiye da haka in dai kashi ne to ba a yadda da wannan ba doka na nan mutum na iya gidan hursuna dole sai ya je ta sha'anin banki ga wayanda ke sayan kadarori da wayanda ke sayan kayan abinci wannan Najeriya ka san tana da faɗi tana da yawa ba wanda zai hana mutum ya sai kadara amma ka sani za ka sai kadara ka biya kashi to ai wannan da ya karbi kashi ɗin, kuɗin ba za su yi masa amfani ba sai ya kawo kuɗaɗen na a banki dama muna aiki sau da kafa tare da mutanen banki duka bankunan Najeriya da kuma bankin koli. wani za mu gani menene kake kawa a banki canda menene ka kawo yanzu don karshen ta idan wannan abin ya ƙare, muna son mu gani shin wane ne ya sa kuɗi kaza na kaza kamar yadda muka fara gani yanzu ko jiya na samu rahoto wanda ya nuna cewa ga mutane wanda suka sa biliyoyin kuɗi a account nasu ba wanda ya ce karka sa kuɗinka a account ba laifi ba ne kuma muna son mutane su zo su kawo kuɗa su sa a banki. To amma wani abun damuwa da yake kunan ce a kyamaci ciniki da tsaba kuɗi lakadan kenan a komi a yi ci ta hanyar banki kuma karka manta wasu suna rarraba karfi sai su rarraba mutane da yawa kuɗaɗe da su je su kai banki domin su ba su wani kaso don dai a batar da nan kudaden to wanda duk aka ba da kudi ya je sa kudaden shi a banki kuma haraji ita ma muna aiki da ita ita ma za ta zo ta tambaya to ka wannan kuɗi a account naka kenan kai mai kuɗi ne baka biya haraji kaza ba ta kowace hanya dai wanda duk ya sa kansa ya je wannan abin aka yi amfani da shi don a turar da kudade banki to fa hukumomin Najeriya suna nan suna gani kuma za su yi wani abu akai ba wai shi zai sa mutane bayan da ke da kudaden su ba ta hakikanin gaskiya kada su je banki za kowa ya je ya sa kudin sa a banki amma dai wannan doka mun yi na'am da ita kuma za ta taimaka kwarai da gaske fiye da komai dangane da haɓakar da tattalin arzikin ƙasa kuma zai taimaka mana sosai na zaɓe da mun ka tunkara da waɗanda suna nan suna ƙoƙarin su samu waɗannan kuɗaɗe su hito suna ta sayan kurkuku. To amma kawo yanzu akwai masu kuka masu ƙorafi ce akwai ƙauyuka ko waɗansu garuruwa da babu bankuna bankuna sun watse saboda tashe-tashen hankulan ta'addanci ba ga wannan wata matsala ce da zai karya lagon mutane masu kokari su kai kudaden a bankuna su ma a ba zai yi ba saboda ai sun sani wayannan mutanen da ke da wayannan matsalolin na wayannan kasashe a ba su adi kuɗaɗe masu yawa na hita hankali irin wayannan da muke maganganu a kai ana maganan fa da cewa akwai kuɗaɗe hannun mutane 2.7 trillion ba shi bane duk wayannan wayanda ke wayannan an san da wayannan matsalolin nasu suna iya zuwa bankunan da ke kusa da su su je su sa wayannan kuɗaɗen nasu da kuma wuraren da aka bude na yin wannan wannan ba ba ne mutane ne kawai waɗanda ba sa son wannan doka waɗanda ba sa son kaza suke kawo waɗannan korafe-korafe don su nuna cewa akwai wata matsala wadda ba matsala ba ce kamar yanzu muna da masaniyar cewa wayan suna son su je kotu wayan suna son su taho a majalisar koli idan an dawo su tada rigima su tada kaza akan me wannan abin an kawo shi ne don cigaban kasa don ci gaban al'umma maimakon a haɗa ƙarhe da ƙarhi ya zama da cewa an samu nasara ta wannan tafiya a'a su ba haka ba ne.